Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci mu da sake saduwa da ku cikin littafin gidan fatalwa wanda ni Shirahi Usman ke karanto muku a nan tashar Hausa Novel TV littafin marubuci abdulkin Kin Article makumanta ba a babi na farko mun tsaya a inda Minat da Baffa ke kokarin karanta littafin sihiri da suka sato cikin hakan ne littafin ya tashi sama kamar mai fikafiki, daga nan suka fara bin littafin har ya shigo wani kogo daga nan kuma sai suka fara jin gurnani na fitowa a cikin kogon haka zalika sai kuma ga wasu itace suna tafiya da nufin kawo musu hari hankalin binet ya yi matuƙar tashi indu za tashi daga inda muka tsaya hankalin Binat ya yi matuƙar tashi ganin wannan abin ban mamaki shi kuma baffa da yake domin tun farko rayuwarsa bai taɓa ganin itace na tafiya ba wani irin narkeken rashin bishiya ya fado gabansu ji kake dum a nan suka fara gudu a tsorace su kuma waɗannan itace suka ci gaba da jefa musu bishiyoyi cikin wannan gudu na minar ta faɗi nan da nan wani reshen bishiya ya laulaye ta kuma ta fara yi kowa ta fara tana kiran sunan Baffa cikin sauri ya juyo a guje ya sheko da nufin kawo mata ɗauki, gudu yake yana kaucewa itatuwa gudu yake yana kaucewa itatuwa na faɗowa gabansa a wannan lokaci ba karɓar bajinta ya nuna ba domin a lokaci guda sai kaga icce goma sun faɗo suna shirin make shi amma cikin jarumta sai kaga ya kauce da sauri ya riƙo hannunta sannan ta tashi da ƙir? daga nan suka cire da gudu a haka har suka kawo wata gada wannan gada dai a ƙasanta akwai ruwa wasu zaratan kadodi ne a ciki jira kawai suke mutum ya faɗo su samu na kalaci gashi gadar kuma tsohuwa ce domin wasu katakan domin wasu katakan da aka yi ta da su duk sun fara ɓantalewa. dinar ce a gaba baffa na biye da ita tana aza kafarta a saman gadar take wani katako ya ɓalle a nan ya fada cikin ruwan wasu kadodi ne su bakwai suka fito a cikin ruwan suna rigar-rigar daukarsa domin a tsammanin su mutum ne ya fado a nan minar ta ja baya a tsorace gaskiya ba zan iya hawa wannan gadar ba in ji ta haba minat ya za ki faɗi haka idan har baki hau wannan gadar ba to da ni da ke duk za mu rasa rayukanmu in ji baffa suna cikin wannan magana sai suka ji saukowar wani abu dum wani icce ne ya faɗo gabansu a tsorace ba sun lokacin da suka hau wannan gadar ba minar ce a gaba saboda gudu Bata ko duba inda suke takawa saboda yawan takun da suke magadar take ta fara zabtarewa tana fadawa cikin ruwan wannan ya tayar ma da babba hankali domin shi ne a baya kafin ka ce mi ya ƙara giya minar ji kawai ta yi ya wuce ta shiru sai ka ce walƙiya wannan abu ya ba ta mamaki a ta tsaya kallon sa a cikin rashin sani sai kafarta ta fada cikin wani rami a nan wani katako mai tsini ya yi tsalle ya faɗo mata a cinya ƙara ta yi domin katakon shigewa ya yi gaba ɗaya a nan jini ya fanzama wani irin da take ji sai ka ce wuta ko tafiya ta kasa yi nan ta fara tangal-tangal kamar za ta faɗa cikin gadar ta ta samu da rike gadar da hannu ɗaya su kuma kadodin sai faman tsalle suke yi suna jiran ta faɗo ta samu abin kalaci babba na can ganga wato ya tsallake gadar. Wannan abu da ya gani ya faru ga Minet ya sa ya sheko a guje da nufin taimaka mata. Yana cikin wannan gudu ne sai ya hango wasu halittu baƙaƙe a saman baƙaƙen a saman baƙaƙen dokuna su halittun ba a ganin jikinsu domin komi nasu baki ne su kuma dawakan ba sa da idanu domin wurin idanun leƙe yake amma sai faman gudu suke yi suna ƙoƙarin cin musu haka kuma waɗannan itatuwan su ma biye suke da halittun na ta kwala ihu domin babba ya sauri ba ko shakka a wannan lokaci halittun sun kusa cin mata babba gudu yake iyakar gudu nan ya gane cewa idan ya yi wasa fa Minat za ta rasa rayuwarta wani irin tsalle ya yi cikin gwaninta da ƙarfi ya jawo Minat ta miƙe tsaye nan ya ɗauke ta ya aza saman kafaɗarsa gudu ya fara yi domin tsallake gadar ita kuma gadar ta fara ruguzawa su kuma waɗannan halittu sun kusa cin masu. daga nan sai waɗannan halittu suka fara jifar su babba da itace masu ci da wuta haka babba ya ta kaucewa yana gudu kuma ga na saman kafaɗarsa wato nauyi saman nauyi da ƙyar ya kawo bakin gaɓar to a wannan lokaci gadar ta kusa faɗawa cikin rawa domin rabinta duk ya zabtare cikin zuwan wani irin tsalle babba ya yi sannan ya tsallake gadar ita tsallakawa ita kuma gadar ta faɗa cikin ruwa ga baki ɗaya To bayan babba ya tsallake gadar kawai sai ya ga waɗannan halittun da ke bin su sun yi tsaye cirko-cirko saman da wakansu wato kamar ba za su iya tsallako gadar ba tun da ta faɗa cikin ruwa. A wannan lokaci ya ajiye minit a ƙasa, sun tsayu suna kallon ikon Allah. Nan fa suka fahimci cewa waɗannan halittu ba su da siffar mutane, ha kuma da wakansu domin lullube suke da wasu baƙaƙen kaya yadda ko fuskarsu ba za ka iya gani ba, ko ka kalla sai dai ka ga duhu. Waɗannan halittu suka yi wani irin kuka, daga nan suka juya da dawakansu suka bar wurin. To bayan tafiyar suke da wuya sai su bina suka nausa cikin daji, suna tafiya domin samun hanyar da za ta fitar da su. Minat Minut gumi take yi saboda raunin da ta samu a cinya. Suna cikin wannan tafiya sai suka ji kukan mota a gabansu, nan mamaki ya cika su. To bayan motar ta kawo wurinsu, a nan ta tsaya. Cikin razana suka yi tsaye ƙiƙam suna jiran me zai faru. Wani mutum ne ya fito a cikin motar sanye da malfa. ko me me ya kawo ku cikin wannan daji mai haɗarin gaske? ya tambaya. cikin sauri bina ta fara yi masa bayani ai mu ɗalibai ne daga State University ta wannan garin ko mun zo wannan daji ne domin gudanar da bincike nan wannan mutum ya girgiza kai to ni suna na Ali Sarkin Baka kuma ni ne shugaban wannan daji haka zalika ni mafarauci ne to amma yanzu kamar kun garabaita daga nan sai mai ta bayyana masa irin bala'in da suka haɗu da shi a wannan a nan wannan mafarauci ya tausaya musu daga nan sai ya zo wurin Minna. hannunsa ya aza saman raunin ta samu a cinye yana faɗin wasu kalmomi a cikin zuciya wasu ruwa kawai suka gani suna fitowa a hannunsa ruwan na taɓin raunin sai kawai fata ta fito a wurin take taban ya ɓace sai ka ce ba taɓa jimuwa ba kuma ta bar jin ciwo a nan suka gane cewa lallai wannan mutumi ba kan wallasa ba ne a wurin sihiri to bayan da minar ta warke sarai kawai sai suka hango wani katon gida a nan ta gane gidan domin shine gidan da ta ga hotonsa a wannan littafin da suka sato a nan ta umarci babba da su je gidan shi kuma mafarautin sai ya fara yi musu bayani akan gidan ai ku sani bala'in da ke cikin wancan gidan to ya fi wanda kuka sha a baya dan ya shiga motar motarsa ya tafi babba faɗa ya fara yi mata duk laifinki ne gashi kin masa ƙarya ya tafi ya ban mu kin gada bai tafi ba da sai ya nuna mana hanyar fita wannan daji dan binar ta yi tana mai cewa ai tafiyarsa na da amfani a gare mu kaga yanzu sai mu gaba da binciken wannan littafi har sai mun ganshi. a nan baffa ya harare ta ya za a yi mu wannan littafi bayan mun baro shi cikin kogo kuma hanyar da za ta kai mu wurin ta lalace na mu bi ta in ji baffa to na ji yanzu sai ka zo mu je wancan gidan da muka hango domin shi ne na ga hotonsa a cikin wannan littafin daga nan suka fara tafiya zuwa wannan gida suka manta da gargaɗin mafarauci to bayan sun kawo gidan sai sai ga an ajiye motoci kala-kala bayan sun zo gab da motocin sai sai ga mutane na fitowa cikin motocin daga ciki har da anti bilkisu da dadi nan mamaki ya kama su minat ko ya aka yi suka zo wannan daji to me ya kawo su anti bilkisu ce ke tafiya cikin rangwada har ta kawo wajen su marin minat ta yi har sau ta jawo kanta ta buga da gilas din motar har sai da gilas din ya fashe ku daure min su ta ba wasu dawa umarni a nan aka daure minat da baffa wata wata kaca ce aka ɗaure su da ita yadda ko motsi ba sa iya yi daga nan sai ta fara tambayar su ina littafin da kuka sace a nan mina ta kalli babba daga nan suka ɗone kai ƙasa ba tare da cewa uffan ba cikin fushi antifil kisu ta amso wata ƙaramar bindiga daga hannun masu tsaranta pistol halbawa ta yi sau uku domin ta nuna musu cewa akwai harsashi ciki daga nan sai ta aza bindigar saman kan baffa za ki yi magana ko sai na fasa kan saurayin naki in ji antifil kisu shi kuma dadi kallon sa yake ba tare da ya ce komai ba daga nan sai mai ta fara magana haba dadi ka taimaka mana ka taimaka mana mana kana ganin abin da an take shirin yi daga nan sai dadi ya fara magana ba zan iya taimakon ki ba minat face idan zaki faɗa mana inda kuka ajiye wannan littafin domin ni ma ina bayan antinki wani kallo antibal kistan minat ke ki sani ni ba mahaifiyarki bace ki je can ki biɗi mahaifiyarki ta gaskiya wannan magana ta sa hawaye sun zubo a idanun Minat haka shi ma babba tausayin ta ya kama shi to wace ce mahaifiyarta ta gaskiya Mina ta tambaya yauwa kin ga sai ki faɗa min inda kuka ajiye littafin kafin na baki wannan amsar in ji anti Bilkisu kusan minti sha biyar Minat ba ta yi magana ba daga nan sai dadi ya ba da umarni a kai sa cikin wannan gida a kulle haka ko aka yi ita kuma ummi sai kallon su take wani matsiyacin duhu ne a cikin gidan dadi da antibal kisu ne a cikin ɗaki ɗaya haka su ma mutanen da aka da su duk an ba su masauki to bayan kowa ya yi bacci a cikin gidan binat ita kadai ce cikin wani wuri mai mugun duhu gashi ba wuri gashi ba wuri guda ne aka aje su tare da baffafa saman kujera take daure da kaca kawai sai ta ga an bude kofar ɗakin ashe ummi ce rike da a rike da ashe ummi ce rike da wuƙa a nan ta bada wukar wuƙar tana mata umarni da ta yanke kacin da ta gudu a nan minar ta shigo nan mina ta shiga aikin yanke kacin ita kuma ummi sai ta fita a guje domin kada a ganta To bayan binar ta yanke kacocin sai ta ga duhu ya yi yawa saboda haka sai ta fara kiran Ummi domin ta kawo mata fitila. Ummi, Ummi, Ummi, wai ko bata nan? Ta ji shiru cikin sauri binar ta miƙe a hankali ta fara takowa ƙasan benen domin ganin ko me ke faruwa. Tsoro ya dabaibaye zuciyarta kuma matsanancin duhu da ya mamaye wurin gaba ɗaya takawa take yi guda gudu-gudu cikin tsoro tana cikin wannan tafiya sai ta hango wani abu kamar mutum a lallaɓe cikin baƙaƙen kaya nan jikin mina da ɗorawa ta rasa abin yi juyawa ta yi da nufin komawa cikin mamaki sai ta ƙara ganin irin wannan halittar a bayanta to a wannan lokaci tsoron da ke jikinta ya sa ya harzuka ta matuƙa ba ta san lokacin da ta faɗi ba a haka ta cigaba da mirginowa ƙasan benin har ta kawo ƙasa a wannan lokaci da ita take nishi to bayan ta tashi abin da ɗaure mata kai shine ba daga waɗannan halittu baƙaƙen ba nan cewa tafiya a hankali tana kiran ummi tana waige-waige saboda tsoro ba ta ganin ko tafin hannunta sannan abin da ke ta shine me yasa duk fitillun gidan sun mutu kuma ita ummi ina ta shiga ne a haka ta cigaba tafiya har ta shigo wani ɗaki shigowar ta ke da wuya sai daga fitilla nan ta kunna jin daɗi dai saboda ganin wani famfo cikin sauri ta kunna famfon domin shan ruwa ihu ta yi domin jini ne ke fitowa maimakon ruwa juyawa ta yi da nufin fita ko sai ta ci kawo da ƙaramar yarinya, la ummi, ina kika je ina neman ki, a nan ta ji shiru kuma ga ta rike da wani gatari, kuma idanunta duk sun juye zuwa ja, da ƙarfi Mina ta kauce ma da ta kawo mata, nan ta fita a ɗakin a guje, cikin wannan gudu ne sai ta ci karo da wani abu, nan ta faɗi, a hankali ta ɗago kanta domin ganin ko meye, nan ta gane cewa waɗannan halittu ne baƙaƙe da ta gani ɗazu, ihu ta yi sannan ta nufi wani ɗaki a guje, ƙullewa ta yi tana nishi. shigar take da wuya sai ta kara ganin wannan halittar baƙaƙirin a guje ta nufo kofar da nufin guduwa to kafin ta kawo kofar sai ta ji ana bugunta sai ta ji ana bugunta da gatari wato ana so a ɓallata da karfin tsiya a shigo ciki ta ga ta leƙa taga ta leƙa da nufin guduwa sai daga duk itatuwan da ke dajin sun zagaye gidan yadda ba wurin gudu a wannan a wannan lokaci halittar ta kusa cin mata haka kuma kofar ɗakin ta kusa karyewa saboda bugun da ta sha daga ta yi nan ta hango wata rijiya a cikin ɗakin rufe da murfi kawai sai daga an buɗe ta ashe baffa ne to a nan ya mata umarni ta shigo cikin rijiyar kamar hanya take wayya aka yi ka bayan da suka ɗaure ka a nan in ji minat nan ya ba ta amsa da cewa ai ummi ce ta kawo min wuƙa domin in taimaki kaina nan ta ji mamaki to me yasa ummi ke son kashe ta suna cikin gudu sai suka haɗu da anti balkisu tare da jama'arta wato kuna so ku gudu ko to ku sani ba za ku tona asirin da muka binne shekaru da dama ba nan ta bada umarni da a kama su to kafin a aiwatar kawai sai ƙasa ta fara girgiza tana tsagewa don waɗannan mutane suka fara faɗawa ciki sai kuma wasu kibiyoyi da ba a san inda suke fitowa ba suka fara kashe jama'a idan kibiyar ta shiga jikin mutum sai dai aka yayi kumburi ya fashe To jama'a a nan za mu dakata a cikin littafin gidan fatalwa littafi na ɗaya wanda abdulkin Article ya rubuta wanda ni kuma dai Usman ke karanto muku a nan tashar Hausa Nobel TV. Kada a manta a yi mana subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa idan muka ɗora sabon littafi za a sanar da ku mun ku lafiya.